yau yammaci ne na juma'a 18 ga watan rajab hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu dawa da dari hudu da talatin daidai da tara ga watan julai shekara ta dubu biyu da tara ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma da muke a cikin wannan tafsiri mai suna al-misbahul munir fi tahzib tafsir ibn kasirin in ba manta ba har yanzu dai muna ma a ƙarƙashin tafsir suratun nur a inda mun karanta aya ta hudu da kuma aya ta biyar a inda allah madaukin sarki ke bayyana mana hukuncin ƙazafi da kuma wanda aka yi ƙazafin da kuma wanda ya ƙazafin da abubuwan da allah madaukin sarki ya tanada kuma ya tattala wanda ya kazafi mun ji abin da Allah maraukin sarki ya ambata na sharaɗin kare kanshi da zai yi in ba haka ba kuwa to akwai doka da hukuncin da Allah maraukin sarki ya zartar a kanshi shi kuma wanda zai samu kanshi a cikin kariyar waɗannan ayoyi cewa in an mai kazafi Allah madaukin sarki ya baiwa mutuncin shi tsaro ya baiwa mutuncin shi kariya to lallai sai ya cika wasu ka'idoji da wasu matakai idan ya zama bai da waɗannan ƙa'idoji da wannan matakai na tsari da allah maɗaukin sarki ke ba ɗan adam to ko an mai ƙazafi za mu zo za mu ji ba da shi waɗannan ayoyi ake magana ba ina fatan mun gane wannan da kyau to sannan kuma za mu ji ƙa'ida da dokoki da allah maɗaukin sarki ya sanya ma shugabanni da alkalai da kuma sauran al'umma waɗanda allah maɗaukin sarki zai kallafa ma halartar inda za a tsaye da irin waɗannan ƙa'idoji da dokoki na haddi da za a na irin waɗancan da ke zina ko sata ko kuma abin da ya shafi ƙazafi da shan giya da sauransu to in ba a manta ba mun riga mun karanta waɗannan ayoyi ko malam ya riga ya mana bayanai don dangane da saƙon da suke ɗauke da shi sai dai a yau abin da muke fatan ne shine mu yi wani abu mai kama da ɗaurawa kan abubuwan da suka gabata a cikin ayoyin ta hanyar zuwa da wasu bayanai da wasu dokoki da wasu matakai da malaman musulunci suka tattauna a kai ba don komi ba sai dana tsare al'ummar annabi daga fadawa cikin haɗarin abin da ƙazafi ke ɗauke da shi kafin kai tsaye mu ji waɗannan masail wanda kusan za su iya kai ishirin sama da haka ko ƙasa da haka kaɗan to za mu ƙara maimaita karanta waɗannan ayoyi guda biyu daga nan kuma sai mu ji wasu daga cikin sakonnin da allah madaukin sarki ya bayyana a ciki allah madaukin sarki ya mana jagoranci na alkhairi allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم فجلدوهم ثماني جلدة وما تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فألا مدوكين سركيتي والذين يرمون المحصنات kun waɗannan da ke jifan ko waɗanda ke jifan katangaggun mata da cewa sun yi fasikanci na zina sun malam ya ato arba'ati shuhada sannan suka gaba zuwa da shaidu hudu to famani na jalda Allah madaukin sarki ce ku yi musu bulala tamanin sannan wala ta na hun shahadatan abadan har abada kar ku ƙara karɓar shaidar irin waɗannan tantiran wa ulaika humul fasikun Allah madaukin sarki ce domin fasikai ne su Allah ya ce lallabe ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu amma waɗanda suka tuba bayan da suka jefa kansu a cikin haɗarin ƙazafi ga mutanen kirki sannan suka koma suka gyara abin da suka faɗi a baya to fa inna Allah ghafurur rahim Allah madaukin sarki ne gafara ne kuma mai jin kai ne a cikin waɗannan ayoyi guda biyu Allah madaukin sarki ya faɗi wasu daga cikin hukunce-hukunce masu matukan fa'ida ba a matsayinka na musulmi ɗalibin ilimi ya kamata a ce ka san su da Allah ya ce wallabi na warmunan muhusanati waɗanda suke jifa da ƙage da ƙazafi da ɓatanci ga almuhusanat ashe duk wanda za a ɗauko wannan ayan a bashi kariya sai ya cika wannan ka'idar na cewa shi muhsani ne mutumin kirki ne ɗari bisa ɗari abin da ake zargin shi da shi ya tsaya akan zargi ne ba tabbas ba ne sannan shi kuma wanda ya yi amfani da wancan kalma na ɓatanci da cewa wane ko wance ko suwa ne fasikai ne ko kuma mazinata ne ko kalman da za mu zo mu je wanda yake da alaƙa da wannan allah madaukin sarki ya ce abin da zai ba su kariya da tsaron cewa ba za a bulale su ba to sai sun kawo shaidu guda hudu da ras kuma sannan waɗannan shaidun da za su kawo to su ma sai sun zama mutanen kirki ina fatan mun gane wannan da kyau domin duk lokacin da ka zo da wata kalma na zargi na ɓatanci na cin mutunci ga wani allah madaukin sarki ya raɗa maka sunan fasikanci to kar ka kawo na ɗan uwanka fasiki wanda zai kafa maka shaida domin ya kare ka fasikai ko sun kai miliyan guda ne aka sa su a skeli to ba sa motsawa da girgiza wannan skelin da komi ina fatan mun gane wannan da kyau kana zuwa da kalma kwaya ɗaya na ɓatanci ga wani mutumin kirki to allah madaukin sarki ya sa maka sunan yanka cewa kai fasiki ne domin ya ce in ja akwai fasikun bi maba'in fata bayyana duk lokacin da fasiki ya zo maka da labari to kai bincike shi wanda zai zo da wannan labari na batanci ko mun nagartar shi a wajenka ko mun yadda kake ɗaukar shi mutumin kirki ne to fa sai in ya zo da shaidu guda hudar ras to shine za a timbike wancan sunan fasikanci da Allah madaukin sarki ya sanya mashi jama'a mun gano wannan da kyau ko. to in bai iya zuwa da shaidu hudu ba ko kuma ya kawo shaidu hudu ɗan uwan shi fasikai wanda su ma ɗin ba a yarda da su ba akwai alaman tambaya a kansu sai allah madaukin sarki ya ce ku yi masu bulala tamanin wala taqabalu lahum shahadatan abadan har abada irin waɗannan mutane in sun ƙara faɗa ka ku ƙara yarda da su har abada allah madaukin sarki ya riga ya buga musu bal allah bai yarda da su ba ina fatan mun gane wannan da kyau sai Allah ce wa ulaika humul fasiquna irin waɗannan mutane fasikai ne duk yanda kake ganin su cikin riga duk yanda kake ganin su kuwa da suffa da kamance cewa kowace iri ce jama'a mun gane wannan da kyau ko to sai Allah ce illal ladina tabu sai ko waɗanda suka tuba min ba'da zalika bayan wannan kazafi da suka yi wa aslahu kuma suka gyara bannan da suka yi da batancin da suka yi ma al'umma tuba kaɗai ba zai yi ba har sai ka koma ka gyara abin da ka faɗi ka ƙaryata kanka ka bayyana nagartan wanda ka ɓata ɗin to a nan ne za ka samu allah maɗaukin sarki ya gafarta maka zunubanka sannan kuma allah maɗaukin sarki ya ji kanka to sai malamai suka ce da allah ya ce wala ta lahum shahadatan abadan shin kar ku ƙara karɓar shaidansa har abada wannan kalmar tana da alaƙa da wannan istisna'in da Allah maɗaukin sarki ya kawo na cewa in lallabi na tabu shin in sun tuba tuba ingantacciya shin wancan abadiyar da Allah maɗaukin sarki ya amfani da ita a can ta gushe kenan ko kuwa ku har yanzu hukunci yana nan a kanku na cewa kar ku ƙara karɓar shaidansa har abada saboda fasikai ne saboda sun faɗi ba su da dalili kuma ga shi har an masa haddi a gabanku don akwai doka karara da Allah madaukin sarki ya saka ma muminai na cewa duk sanda za a tsaida ma irin waɗannan fasikai haddi to lalle a halarta kamar yadda in za a yi ma mazinaci da mazinaci ya haddi na bulala ne na jifa ne yanke hannun barawo za a yi za a yi bulala ne ga mutumin da ya sha giya da sauran hukunce-hukunce na musulunci to allah madaukin sarki ya ce wal yashhad ta'ifatun minal wal yashhad طائفة من min al mu'minina a samu wasu ɓangare wasu na mu'minai su halarci wannan azaba da za a yi mawaɗancan. waɗancan kuma gane wannan sannan shugabanni da alkalai kuma Allah madaukin sarki ya saki doka a kansu cewa kar a sassauta musu to kuma sauran al'umma Allah madaukin sarki yana nuni kan cewa kin an san shaidansu to kar ku sassauta a nan har abada har sai in sun tuba to in sun tuba shin wannan tuban tsakaninsu da Allah ne Allah madaukin sarki shine wanda zai yafe masu ya gafarta masu ya ji kansu a lahira ko ko kuma wannan tuban da za su ya shafe ku wancan abadiyar da Allah madaukin sarki ya ambata kenan za a dakatar da ita daga iyakan muddan da suka tsaya ne akan wancan kazafin to shine malam zajjaj a cikin littafin shi mai suna ma'anin qur'an wa arabu yake cewa fa in qala qa'ilun famal fa'idatu fi qawlihi abadan idan da mai magana zai ce menene fa'idan kawo wannan kalma na abadan shin wannan taqtadit ta'bid wannan kalma tana hukuntar da cewa har abada ne ma'ana tana kora karɓar shaidan irin waɗancan masu ƙazafi zuwa ga har mutuwarsu har abada ba za a ƙara karɓa ba ko kuwa wannan abadan ana kallanta ne ta wani fuska ƙila to sai a ce alfa'idatu annal abada لكل إنسان مقدار مدته في حياته idan aka ɗauko kalmar abadan aka gwama ta da wani daga cikin 'yan adam kamar nan da allah madaukin sarki ce kar a ƙara karɓar shaidarsa har abada to a nan za a ɗauki wannan abadan ne a bisa zangon da suka tsinci kansu na rayuwa kaga zangon farko kafin yin ƙazafin nan ana karɓar shaidarsu ana mu'amala da su a matsayinsu na mutanen kirki daga lokacin da suka zo da ƙazafi da ɓatanci ga wasu to sai su faɗa zango na biyu na rayuwa na ba za a ƙara karɓar shaidansu ba sannan kuma su ba mutanen kirki ba ne sun zama fasikai da nassin alkur'ani zango na uku na rayuwarsu shine idan suka tuba suka bayyanar da abin da suka faɗi na ɓatanci cewa ba daidai ba ne sai koma suka gyara mutanen da suka riga suka ɓata su to shi kenan sai a koma mazangonsu na farko a ci gaba da karɓar su sannan ana ɗaukansu a matsayin mutanen kirki akwai malaman da suka ambaci wannan domin shi ɗan adam ana kallon shi ne da abin da yake da ittisali da rayuwar shi kissan abin da rayuwar shi ke bayyanarwa to da shi ake mai hukunci shin yanzu ya tuba to sai a koma kalle shi da irin kallon da ake mai kafin kazafin in ko bai tuba ba to za a ci gaba da kallon shi da irin dubin da ake mai a san da ya kazafi na ba za a ƙara karɓar shirin shi ba sannan kuma ba za a ƙara yadda da nagarta da kirkin shi ba malin sai ce fatakulu in ka ma sai ka ce alkafiru la yuqbalu minhu shay'un abadan kaga kafiri ba a karɓar komi da yake kawa har abada kasancewar shi na kafiri fa ma'anahu ka ga ma'anar wannan magana da kake cewa kafiri ba za a karbi komi a hannun shi ba har abada ma dama kafiran to wannan hukuncin zai bi shi ne muddin yana nan a matsayin shi na kafiri fala yuqbalu minhu shay'un sai a ce anan ba za a karbi komi da yake zuwa da shi ba muddin dai yana nan a ajin shi na kafirci waka zalika iza qulta to abin duk ɗaya ne da zaka ce alqazifu la yuqbalu minhu shahadatun abadan shi mai ƙazafi ba za a ƙara karɓar shaidan da yake kawo ba har abada shi ba za a zo a ce wani ne shaida na akan abin da ake jayayya da ni a kotu ba misali in gaje ka ɗauko wanda ya taɓa yin ƙazafi har abada an riga an ɓata fayil ɗin shi ba za a yadda ba da Allah annabi ya ce albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara in an ce kawo shaida sai ka je ka kawo mai kazafi shikenan an buga maka ba mu kai ma to wannan matsalan yana tattare da shi ne muddin yana nan a wannan mudda tashi na kazafi fa ma'anahu kenan ma'anan wannan ma dama qazifan ana nan ana rike da shi gam muddin yana nan akan bakan shi na kazafin fa'iza zala anhu kufara wancan kafirin ba wancan kafircin zai gushe daga gare shi a ce ya tuba faƙadar zala hakika wancan abadan da aka ambata a cikin wancan aya to ta gushe kenan yanzu abadan na ba za a ƙara karɓan duk abin da ya kawo ba sakamakon kafirci to wancan abadiyar ta riga ta gushe yanzu sai a koma ci gaba da karɓa wa kazalikal qazifu haka wanda ya kazafi iza zala anhu alqazafu duk lokacin da kazafin da yayi gushe faqad zala anhu abadahu hakika wannan abadiyyar tashi ita ma ta gushe wala farqa baina haza wa zalika da wannan da wancan duk ne ina fatan mun gano wannan da kyau kenan in mun fahimci bayanan da malam ya kawo anan da Allah madaukin sarki ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abadan wannan shaida nasu da ba za a ƙara karɓa ba to yana da alaƙa ne da muddin ya ci gaba ya toge bai tuba ya koma ya gyara ba ba kenan mai kazafi zai tuba tsakanin shi da Allah ya cika sharɗan tuba tsaf amma kuma bai koma ya gyara wancan abin da ya faɗi na batanci ba to har yanzu yana nan a matsayin shi na fasiki ba za a ƙara karɓar shaidan shi ba ina fatan mun gane wannan da kyau in ya yaudare ku ai ba zai yaudari Allah ba mun fahimci wannan ku Allah maraukin sarki ya sa mu dace kenan in mun ƙara fahimtar wannan aya da kyau aya tana nuna mana kawai makami bakin mu jama'a mai shiru domin matsalolin nan jama'a da ayan nan ke dauke da shi mafi yawancin mutane suna cikin su ba na ka fahimci wannan ba sai waɗannan masayar ɗan. mun ba mun gama tattauna su gaba daya sai ka gane wai kai tukuna shi yanzu kai ya halatta a kalle ka mutumin kirki sai kai marmara ka tuba da Allah madaukin sarki ya rufe asirin hukuma bata damke ka ba to shine malam yake cewa anna umuma hazil aya zahiru fi shumul zawj al mar'a idza ramaha bizina wannan aya da Allah yake cewa wanda ya jefi katangaggun mata da fasikanci irin mazina sannan bai kawo shaidu guda hudu ba to ya shafi hatta mijin mace iza rabaha bizina muddin ya jefi matan da cewa ta yi zina walakin Allah jalla wa ala bayyana anna zawjal mar'a sai dai Allah maraukin sarki yayi mammuji ga dan dogo da cewa iza qazafaha bizina muddin ya zargi matan shi da zina kharaja min umumi hazil aya to shi an tsame shi daga umumin wannan aya. wa annahu in lam ya'ti bi shuhada in bai iya zuwa da shaidu guda hudu ba to tala'ana anan li'ani za su yi ayoyin da za su biyo bayan wannan su kuma za su zo su bayyana mana hukuncin miji da yake zargin matan shi da zina ko kuma ta haifi ɗa ya kore wannan ɗa to akwai fa'idoji da matakai da Allah madaukin sarki ya bada kuma gane wannan da kyau ko amma da a ce matanka za ta haihu yanzu yanzu ta haihu yanzu yanzu nan sai aka tambaye ka sunan ɗa sai ka ce sunan shi wani to kuma zuwa an jima ko gobe ko jibi ba kai sai ka ce kuma ba ɗanka ba ne ina fatan mun gane wannan da kyau ba ka sa ba a nan in ka ce ba ɗanka ba ne za a kai ka wajen alƙali ya maka bulala tamanin na ƙazafi kawai kuma ɗan naka ne za a danganta ɗan zuwa gare ka in ka mutu ɗan zai ci gadon ka kai ma in ya mutu za ka ci gadon shi kai sauran bayanai ne da ke da alaƙa da wannan sai in allah madaukin sarki ya kai mu mun karanta waɗannan ayoyi da za su biyo bayan wannan allah ya sa mu dace to akwai wasu masail waɗanda ta ta'allaku da hazin ayatul karima suke da alaka da wannan ayoyi guda biyu waɗanda mun karanta a yanzu almas'alatul ula mas'ala na farko la yakhfa anna al-ayata innama nassat ala qazfi az-zukuri lil inasi khassa in mun fahimci waɗannan ayoyi da kyau ko kuma ayan nan ta hudu da kyan gaske to za mu fa'idantu kuma mu fahimci cewa ayin tana magana ne akan in maza suka yi mata kazafi kadai abin da ayin ta ce kenan anna zalika huwa sarihu qawluhu wannan shine abin da Allah madaukin sarki yake nufi da maganar shi da yace wallazina yarmuna almuhsanati idan maza suka zargi matan kirki da cewa sun yi lalata to su ne Allah madaukin sarki ya ambaci hukuncinsa karara a cikin waɗannan ayoyin ma ya yace wa kada a jami'il jami'al musulmi na haƙiƙa gaba ɗaya musulmi sun haɗu ala anna qazfa zukuri lizukuri أو الإناث للإناث أو la farqa لا فرق بينه ma ما alayhi al aya. malaman musulunci suka ce namiji yi ma namiji kazafi wannan ayan ta shaƙo su mace taima yar uwanta mace kazafi wannan ayar ta shaƙo su hakan mace taima namiji kazafi ko a ce taron maza sima wani kazafi ko taron maza sima taron maza yan uwansu kazafi wannan ayar za a ɗauko a hukunta su da ita ko a samu wata mace taima wata 'yar uwarta mace kazafi ko taron mata su yi ma wata mace kwaya ɗaya kazafi ko taron mata su yi ma taron wasu mata kazafi ko mace ɗaya taima adadin mata masu tarin yawa kazafi to wannan aya za a ɗauko a hukunta su da shi ko kuma a samu mata su tattare su ma maza kazafi ko wata mace ɗaya taima wannan mulki kwaya ɗaya kazafi ko mace kwaya ɗaya taima taron maza da yawa kazafi to da wannan ayan za a ɗauko a hukunta su da su لأن العبرة la bi لا بخصوص السبب yace لا يجي لا فرق بينه ma ما alayhi al-aya babu wani bambanci akan wannan hukuncin da malamai suka yi bayani akai da asalin abin da ayan ke bayani akai in kun fahimci wancan ka'ida na malaman usulu mala ya ce min kasbi zukur lil imasi na cewa ba wani bambanci in maza sun yi mata kazafi lil jazal bi nafi al qazifi bainal saboda babu wani dalili da ke hana a yi amfani da wancan aya domin a magance wannan matsalolin na namiji ma namiji kazafi ko mace tema mace kazafi ko mace tema namiji kazafi babu wani dalilin da ya hana a ɗauki wancan ayar a yi maganin wannan matsalar da ya taso ina fatan mun gama wannan da kyau wannan yana daga cikin balaga na alkur'ani mai girma allah ya sa mu dace almas'alatu thaniya matsala na biyu mala yace i'lam anna man qazafa insanan bighairi zina aw nafi nasbi ka an yaqula lahu ya fasik riba wa ربا zalika min من sabbi السب يلزمه التعزير wannan matsala na biyu mala ya ce ku sani duk mutumin da ya yi ma wani mutum kazafi da gairu zina da wata jarima da wani laifi da wani ƙage wanda ba zina ba au nafiyin nasabi ko kuma ba wai ya kore mai nasaba kasancewa ya ce wani ba dan wani ba ne wani ba uban wani ba ne an dai biyo tarariya ne aka same shi ka an ya ƙuna lahu kama ka an ya lahu kaman ya ce mai ya fasik kawai kalle ka ce ka yi ɗan iska ne ko mun gano wannan da kyau ko ya faɗo wata kalma na fasikanci a kanka domin aka ce fasiki yana ɗaukar abubuwa da dama wani abu ne a dunkule da sai an nemi bayanin shi au akilin riba ko kalle ka ce kai mai cin riba ne kai macuci ne wa nahun zalika da makamancin wannan min anwa'is sabbi daga cikin dangogin abin da ake kallon shi da cewa zagi ne to irin wannan yanayi malam ya ce abin da ya lazimci mai irin wannan shine a mai horo wa zalika ma yarahu al-imam rabi allahu za a bar alkali ko shugaba ya kalli abin da zai zama horo gare shi kuma ya hana shi cewa gobe kai ya ƙara gaya ma wannan ko wani shi irin wannan kalma na bakunci wani amsali min al-uquba a mashi hukuban da zai hana irin shi da kuma ire-iren shi akka ma irin wannan jarima min gairi tabiri shay'in fi zalika min jihati shar'i ita shari'a ba bata ce ga adadin bulalan da za a yi ba ko ga nau'in horon da za a yi ba an bar abin ne a fili kawai wa qala ba'd ahli ilmi wani daga cikin malamai yace la yablughu bi ta'dhiri qadru haddi kar a sake dai wannan horo da alkali ko shugaba zai ma mai irin furuci da wannan kalma ya zama ya kai gwargwadon adadin bulalan haddi mun gane wannan da kyau ko ya mai abin da yake kasa da wannan wa qala ba'd ulama wani daga cikin malamai yace inna ta'dhira بحسب اجتهاد الإمام فيما يراه رابعا مطلقا cewa za a bar abin a hannun liman ne ko alkali a buɗe duk abin da ya ga ya dace mai to kawai ya mashi ya kai haddi ko yana sama da haddi ko yana ƙasa da haddi to shi kenan za a mashi abin da ake gani ya dace ne kawai mun fahimci wannan da kyau ko sai dai idan aka samu nassi da ya hana a yi abin da yake sama da haddi to sai a haɗa mai da wani abu a ne bulala talatin misali samu kuma fahimci wannan sai kuma a ce tsallan kwaɗo daga ɗan mazaji zuwa rusasa misali mun gane wannan da kyau ko kuma a je a kulle shi ya kwana uku ko kuma a zo a taro mutanen kirki waɗanda yake jin kunyarsu da sarakan shi da limaman shi da aminan shi da waɗanda suke ganin shi da martaba a zo a bayyanar da shi a gabansu alkali ko shugaba ya gaigaya mai maganganu a gwasale shi a mai gwano a mai ihu mun gano wannan da kyau duk abin da aka san in an mashi zai hana shi ko ya hana wani irin shi afka ma irin wannan to ya halatta shugaba ko alkali ya yi an bar shi wannan abu buɗe ne ya mashi duk abin da ya dace da shi allah ya samu dace bala ya ce wal ilmu inda allah ta'ala haƙiƙanin masaniya da ilimi to wannan yana wajen Allah subhanahu wataala al-mas'alatu thalitha matsala na uku i'lam anna jumhurul ulama mala yace ka sani mafi yawancin malamai sun ba da fatawa ne ala annal abda idza qazafa hurran idan aka sami bawa yayi maɗa kazafi to za a ne bulala arba'in ne na haddi li'annahu haddun yushtaraqu birriqi ka haddi zina ko yushtaraku domin haddi ne wanda aka sharfanta za a yi ma wanda yake bawa da kuma wanda yake da ko kuma haddi ne wanda ake da tarayya tsakanin bawa da ɗa a cikin shi babu wani bambanci abin da aka yi maɗa shi za a yi muddun muddin da ya furta kalma na ƙazafi ga wani ƙwalar ƙurtubi malam ƙurtubi ya ce وروى عن ابن مسعود وابن عمر بن عبد العزيز وقبيصة بن زعيد يجلد ثمانين waɗannan manyan malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai suka ce da bawa da ɗa in suka yi ƙazafi to za a yi musu bulala tamanin ne sannan wajala da abubakar bin muhammadin abdul kazafa hurran samanina an samu abubakar ɗan muhammad ya yi ma wani bawa da ya ma wani ɗa ƙazafi sai ya mashi bulala auzai haka malam auza'i ya fatawa الأوزائي فتوى bi الجمهور بقوله ta'ala sai su jumhur sai suka kafa hujja da ayan da Allah madaukin sarki yake cewa fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala al muhsanati min al mun gano wannan da kyau ko cewa idan ya zama bawa ya yi alfasha na zina to za a yi mai rabin abin da yake a kan a ɗane na horo ina fatan mun gano wannan da kyau suka ce to a nan waɗancan ɓangaren da suke cewa za a mai bulala tamanin abin da suka faɗi ba haka ba ne sai zai kafa hujja da wannan su kuma waɗancan zai kafa hujja da fatoyin waɗancan manya-manyan malaman to sanda waɗancan sai kawo wannan aya wa ƙalal akharuna su waɗanda suke ganin bulala tamanin za a yi mashi ba arba'in ba sai suka ce inna hunak a cikin wannan ayan mun fahimci anna hadda zina lillahi ku sani haddan zina haddi na zina to wannan haƙƙi ne na Allah madaukin sarki shi yasa ya ce mutum iri kaza a yi mashi bulala ɗari a ɗaure shi mutum iri kaza a yi mai bulala ɗari a jefin shi mun gane wannan da kyau ko wa annahu ma kana haffa zai iya yiwa Allah madaukin sarki ya sassauta ma bawa ne ya ce a mai bulala hamsin fi man kallad ni'amillahi alaihi ga wanda ni'imar Allah madaukin sarki ta karanta a kan shi bawa ni'imar Allah ta karanta a kan shi saboda bayan wani ne shi kuma wannan da aka ce mai bulala ɗari ya ɗanci bai da wani nau'i na naƙasa tattare da shi shi yasa aka ce a mashi bulala ɗari shi kuma wannan da yake da naƙasa cin da haƙƙin abin na Allah ne sai aka ce a mashi bulala hamsin wa afhashu fi man azman ni'amallahi alaihi sai aka kausasa hukuncin da horo akan wanda ya zama ni'imar Allah madaukin sarki ta cika cip cip a kan shi ina fatan kun gane wannan da kyau suka ce wa amma haddul qazafi amma haddin qazafi fa huwa haqqul adami wannan haƙƙi ne na dan adam wajaba lil janaya ala irdil maqzufi ya zama wajibi ne a zartar da wannan hukunci cip cip da Allah madaukin sarki ya ambata na bulala tamamin na kar a ƙara karɓar shaidan shi har abada na a ce mai fasiki sunan shi ne yanka in ji Allah saboda anan ya taɓa mutuncin wani ɗan adam ne ɗan uwan shi domin shi sa ma Allah madaukin sarki ce innal ladina yuhibbuna an tashi alfahish fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah duk waɗannan da suke ƙoƙarin su watsa jarima ta alfasha ga waɗannan da suka yi imani Allah madaukin sarki ce suna da azaba tun a nan duniya da kuma azaba a lahira domin in ba a yi maka bulala a nan ba sannan kuma baka tuba ka gyara bannan da kai ba ranar kiyama ba wanda zai yafe ma wani ba. Allah ya sauwaka ya ce wal jima'atu la tahtalifu bir wal hurriya irin wannan laifi babu wani bambanci tsakanin wanda yake ɗane da wanda yake bawa ne ربما قالوا لو كانت yaktalifu suka ce ba a ce akwai bambanci a nan kamar yadda yake bambanci wajen zina na dukira ba an ambata ma a nan kama fi zina kamar yadda bayanin yake a abin da yake da alaka da zina ina fatan mun gane wannan da kyau to malam sai ya ce qala muqayyiduhu afallahu anhu wa ghafara la azharu ya indi dalilan malam ya ce dalilin da ya fi kowanne ƙarfi a waje ba annal abda iza qazafa hurran cewa idan aka samu bawaye ma ƙazafe to juli da tamanina nan bulala tamanin za a yi mai la arba'ina ba arba'in ba wa in kana haza mukhalifan min juhur ahlul ilmi duk da cewa wannan fatawa ta saba mafi yawancin malamai wa inna mastazharna jaldahu jaladahu samanuna bala yace mun mun bayyana karara cewa bulala tamamin za a mai li annal abda dakhala fi umumi domin shi ma bawa ya shiga cikin gamamman zancen da Allah yace fajliduhum ya shiga cikin wannan jam'in da Allah ce samani na zalba. wala yumkin ikhrajuhu min hadha al-umumi ba zai taɓa yiwuwa ka cire bawa daga cikin wannan umumi ba illa bi dalilin ya kurujin abda min hazal umar sai ka zo da wani dalili ko dai na ƙur'ani ko na hadisi wanda zai tsame bawa daga cikin wannan umumi la min kitabin wala min sunna sai ka zo da shi ko dai ƙur'ani ko dai sunna wala min qiyasin ma ce ko kuma kiyasi ingantacce wa inna ma warada an-nassi ala tashtira hadd alal amati fi haddin zina sai dai muna da dalili karara a hannunmu wanda ya kare baiwa dangane da za a mata rabin azaba ne idan ta yi laifi na zina wa alhaƙar ulama a bihal abda da jami'in rikki sai malamai suka ce ai kiyasin bawa ma'ana tun da an ce baiwa waye kiyasin bawa to kaga irin wannan kiyasi akwai kiyasi tabbatacce irin wannan da za a karba to in kana son ka ce a can bawa in yi kazafi bulala arba'in za a yi mai sai ka zo da aya karara kamar yadda akwai aya karara a can dangane da wancan baiwar intizila sai ka zo da nassi karara kamar yadda nassi ya tabbatar da haka a cikin hadisai ko kuma ka yi da kiyasi kamar yadda aka yi kiyasi shigar da bawa a cikin hukuncin wancan baiwa da Allah maraukin sarki ya kawo malam sai ce wa zina kun ga zina ghairul kazafi ba kazafi bane suna da bambanci zina haƙƙin Allah ne kazafi haƙƙin ɗan adam ne amma al-qazafu falam yarid fihi nassun wala qiyasun fi khususihi amma ku sani kazafi ba a samu wani nassi a cikin qur'ani ko hadisi ba kwata-kwata sannan babu wanda ya kiyasi shi haka kiyasi tabbatacce wa amma qiyasul kazafi ala zina malamai su yi ƙoƙarin yin ƙiyasin ƙazafi a kan zina fa huwa ƙiyasun farik wannan kiyasi ne tare da cewa kiyasin ba su haɗu ba ƙazafi daban zina daban kiyasun ma'al farik kenan malai ce da annal kazafa jimayatun ala'ir da insani domin kazafi ai laifi ne wanda yake da alaƙa da mutuncin dan adam mu'ayyan wanda yake ayyananne ne malai ya ce warridu ala a'radi haqqun lil adami ai kokarin tunkuɗe mutum kai ya afka cikin mutuncin jama'a wannan haƙƙin dan adam ne fa yurdul abda kama yurdul hurra za a tunkuɗe bawa kamar yadda ake tunkuɗe ba malam yace ce wal ilmu inda Allah ta'ala haƙiƙanin masaniya tabbatacciya dai anan to ya yana da alaka ne da haƙƙa ilimi ya tabbata a wajen Allah subhanahu wataala malam ya ce tambihun ga wani fadakarwa wa qad qaddamna fi suratul ma'iba hakika bayani ya gabata a cikin suratul ma'ida fil kalami ala qawlihi ta'ala inda aka zo bayani dangane da ayan nan na 32 a cikin suratul ma'ida inda Allah yake cewa amala yace annal hurra idza qazafa abdan la yuhaddu lahu da aka zo fassara wannan aya ta 32 sai malai ya bayani da cewa idan aka samu ɗa yema bawa kazafi ba za a ma wannan dan kazafi ba amma mun ji idan bawa yi ma ɗa kazafi za a yi ma bawan haddi amma idan ɗa yi ma bawa kazafi ba za a yi ma wancan ɗa haddi ba kun fahimci wannan bayanin wa zalika thabitun fi sahihaini ya ce wannan ya tabbata cikin bukhari da muslim anu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala manzon Allah ya ce man qazafa abdahu bizina uqima alayhi al-hadd yawm al-qiyama duk wanda ya sake yi ma bawon shi qazafin zina to za a yi mai haddi ranar kiyama illa an yakuna kama kala sai in abin da ya faɗi ya tabbata haka ne kun gano wannan da kyau ku kaga anan an samu nasi kararra ku to haka ake son ka samu nasi karara da zai ce idan bawaye kazafi bulala arba'in za a mashi in ko babu haka to ka bar shi kawai yadda aya ta ce za a yi maɗa tamanin shi ma baya in yi kazafi tamanin za a yi mai وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح كنا مجانا بأن النبي فجأة وانا إن قدتين حديث بيجي أقيم علينا حد يوم القيامة za a tsaiba mai da haddin ranar kiyama ya dillu ala annahu la yuqamu alayhi al-hadd fi dunya yana nuni akan cewa wannan da ba za a yi mai haddi ba a nan duniya cin da baya mai makazafi wa hadha la nizaa fihi bayna man yu'taddu bihi min ahli al-ilm bal yace nan babu wani niza babu wani sabani da jayayya amma a wajen waɗanda ake lissafa cikin malamai ba a samu shirme ya kokarin saba ma wannan malai ce ba a wayan irin wannan sabanin da irin waɗancan da ba a ɗaukar su a lissafa cikin malamai suke kawowa qala al malam qurtubi yace qala al-ulama malamai suka ce wa inna ma kana zalika fil akhira yartifa'il milk malam ce abin da ya sa za a yi ma wancan da horo a lawara saboda lawara ba wanda yake mallakan kowa wastuwa sannan akwai daidaituwa da asharif walwabe da wanda yake kaskantacce ne a nan duniya da wanda yake maɗaukaki ne a nan duniya to a ranar kiyama matsayinsa ɗaya walhurru wal'abd da bawa da ɗa a ranar kiyama ba wanda ya bara wani walam yakul li ahadin fadlun illa taqwa a ranar kiyama babu wani wanda zai samu wata falala da fifiko da ɗaukaka sai in wane ɗin nan ya fi wane takawa kawai ولما كان ذلك تكلف الناس في حدود ce مالا يتي ولما كان ذلك تكافأ الناس da ya zama a cikin abin da ya shafi haddodi da mutunci mutane suna daidai wa daida wa tassali kullu wahidin min sahibihi illa an yi afuwal mazlum sai ya zama duk wanda ya taba mutuncinka to akwai haddin da shari'a ta yanke a yanayi sai in kai da aka zalunta ne ka yafe ne ce in ta wannan iyakan maganan ta kare a nan kamar yadda ya malam kurtubi ya kawo a cikin tafsirin shi allah maraukin sarki ya saka mashi da alkhairi lima mun ji wannan matsala ta uku idan aka samu baya ya yi maɗa kazafi za a yi ma bawa nan bulala tamanin ne amma idan ɗa yi ma bawa ƙazafi to ba za a yi ma wannan ɗa bulalan ƙazafi ba shi za a bar shi ne a ranar kiyama inda gaske ƙazafi ya mai to za a mai ne da azabar wuta in ku abin da ya faɗi gaskiya ne to ya riga ya kubuta babu komai domin alayara daidai wa dai ba mutane suke wanda zai ɗaran ma wani kawai shi ne wanda ya ɗaran ma wani wajen takawa a nan duniya kuma mutuncin ɗa da mutuncin baya ɗaya ne allah ya sa mu dace malam ya ce almasalatun rabi'a matsala na hudu i'lam a ajma'u ala annahu على أنه إذا صرح في قذفه kana بالزنا wa قاذفا mujiban mujiban موجبا للحد ما yace ka sani malaman musulunci gaba ɗaya ba ta wansa ta yi ɗaya ga duk mutumin da ya fito ƙarara ma wani ko ma wata ƙazafin zina to a nan sai a ce wane ya mai kazafi ya jefe shi da mummunar kalma to a nan ya waje ba a yi mai haddi wa amma in arara amma in yi wani irin shaguban magana ne walan misarrih bil qadhafi bai fito karara ya faɗi kazafin ba wa kana ta'ribuhu yufhamu minhu bil qara'in annahu yaqsidu qadhafuhu amma sai ya zo maganar da ya faɗi in an tsaya an lura da ita da kyau za a iya tantance abin da yake nufi to ya karkata ne zuwa ga kazafi ka ƙaulihi kamar ya ce amma ana falastu bi zalim oho ni dai jama'a sun san ni ba mazinaci ba ne mun gano wannan da kyau kowa a nan ya shaida wala ummi bi zaliya ya ce kowa ya san dai uwata ba mazinaciya ba ne au ma anta bi zalim ko ka lura shi ah, to kai dai wannan kowa dai ya san kai ba mazinaci ba ne ma ya arifukan nasu bi zina ba wani cikin mutane wanda ya taba kama ka da laifi ko yake zargin ka ko yake da dasdashin cewa kai mazinaci ne awo to shi wancan da kace amma ana kaman su bi zanin kana nufin wani mazinaci ne magudu magana da kenan au da ka ce kai uwarka ba mazinaciya ba ne so kake kaikaice ka ce uwar wane ta mazinaciya ce kamar yadda mutanen annabi isa suka nemi su je a ce su zargi mahaifiyar annabi isa da zina suka ce ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya ku banki ba mutumin banza bane uwake ba karo ba ba nake ka dauko wannan mummunan dabi'a kun gano wannan da kyau ku kaga a kaikaice so suke su jefi maganar to amma kuma ta fito a gidan da ba za a iya fitowa karara a jefe da daga wannan maganan ba amma yahudawa da yake tsinannun allah ne sai suka fito karara sai suka jefe da suka ce karuwa ce allah ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama wa na azima allah shi kyauta ko kuma ya ta ni dai allah ya san mutane ba san mu da zina ba kai ma allah ya san mutane ba san ka da zina ba a to shi gwarwa na fa shine mutane suka san shi da zina shine mazulaci ko ya kalli wani ya ce ya halal bin halal to oh, ba da kaji wa ɗinka kai halal ne dan halal ah, to shi wani ɗan abokin musulman wancan shi haram ne dan haram mana ta hanyar haramci aka samu shi kuna fahimtar to fito ƙarar ya jefe shi da cewa shi mazinaci ne ko ɗan zaune ko kuma kaza ko kaza ba amma maganar da yake faɗi in an kalle ta a kaikaice to tana ba da fa'idan cewa yana zargin shi da wancan jarima ce ta zina ina ba da kuna fahimtar wannan to anan sai ya ce malam yace faqad ikhtalafa ahlul ilmi to malamai sun yi sabani hal yanzu haddul qazafi bit ta'rid al mufhim shin anan za a yi mai bulalan kazafi saboda wannan maganar da ya faɗi da ake iya fahimtar cewa kazafi ce mun gano wannan saboda kazafi yayi wa in lam yusarrih ko da bai fito karar ya fita kalman ba aw la yuhad ko ba za a yi mai haddi ba hatta yusarrihu bil qadhafi har sai inda ya fito karara ya ambaci kalmar zina ne a fili tasrihan wadihan fitowa a fili lahtimali fi wanda bai daukan wani kwana ko a ce magana ne faɗi mai harshen bamu bala ya ce fazahaba jama'atun min halal ilimi sai aka samu su ɓangaren malamai ila anna ta'ariba la yujibul hadda suka ce irin wannan yarda magana da mutane suke bai sawa a yaman wanda irin wannan magana haddi walau fahima minhu iradul qazafi ko da ko an fahimci cewa yana nufin nimawa na qazafi ne illa an yi karra annahu arada bihi na sai in shi ne ya fito fili ya ce kai jama'a ni fa ina zargi ne kazafi nake ne karara in ba haka ya fito ya faɗi ba shi da ya faɗi maganar to wani ba zai zo ya kwana ba maganar ya ce kazafi yake nufi ba sai dai kar ku manta mun ambata a baya liman zai kamo shi a wani bulala na ta'aziri malai ce qala bin qudama fil mughni ibn qudama ya faɗi a cikin littafin muguni cewa wa hadha al-qawl huwa riwayatu hanbal an al-imam ahmad wannan shine riwayar hanbal daga al-imam ahmad wa huwa zahiru kalam al-harqi shine zahirin fatawan da malam harqi ya bayar واختيار أبي بكر وبه قال عطاء وأمر بن دينار وقتادة والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر واحتج على هذا القول بكتاب والسنة ما سوالنا مغانا كذلك بهجة بكتاب وسنة بسنة منزل الله بكما القرآن أما الكتاب أما شيء القرآن فقوله تعالى Allah madaukin sarki ce wala junaha alaikum fima arrattum bihi min khitbatin nisa babu laifi mace tana takaba bata gama ba mijinta ya mutu ka zo kai mata shagude magana wacce take ɗaukan jirwaye ne kamar wanka ka jefa mata kalma mai harshen damo wanda mai tunani da hangen nesa mai zurfin basira zai iya gano cewa son da kake yi to ya halatta qur'ani ya halatar da wannan sai dai abinda qur'ani ya hana shine kar ka fito karara tana idda kace kana son ta karka zo a koya karkashin ƙasa ka gaya mata ko ka kulla magana cewa kana son ta da aure wannan qur'ani ya hana domin Allah ya ce wala juma'a alaikum fi ma aradtum bihi min khidbatin nisa aw akmantum fi anfusikum alima Allah annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa shine wancan ardu amma magana na karara Allah ɗaukin sarki ya hana sai ce wala ta'zimu uqdatan nikah kakkai azaman kulle yarjejeniyar aure karara hatta yablugal kitabu ajala har sai ta gama ta kabanta gaba daya wa alamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum hadaruhu allah madaukin sarki ce yana sane da abin da ke cikin kirazanku ku yi tsantsan da allah wa alamu anna allaha ghafurun halim ku sani allah madaukin sarki mai gafara ne kuma allah madaukin sarki mai hakuri ne to anan sai suke cewa kaga art bijirar da magana ba ɗaya yake da magana ƙarara ba kenan da mutum zai zo bijirar da magana mai kama da ƙazafi to ba za a yi mai haddin ƙazafi ba domin wannan ayan tana magana akan mutumin da ya nemi aure ƙarara a cikin takaba to wannan ya yi laifi amma wanda ya bijirar da magana na shagube irin wannan to bai laifi ba misali mace ne ke takaba sai ka ɗauki atamfa sai ka aika mata ko kai mata shopping irin shopping da ake ma 'yan mata da zaurawa kawai sai ka aika mata sai wata sami da cewa na ko an yi kuskure ka ca ba kuskure na maki na ko ba mun gane ta ce a wani baka sai mata kaba bane ta na sani mana na san ta kawai kike ko ko Allah hana taimako ne <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau ina fata mun gane wannan da kyau ai ba wanda ya hana taimako to Allah saka ba alheri kai da ana sa mutane irin ku ai da alhamdulillah wallahi tallahi kuwa ana sa mutane irin ku masu tausayi alhamdulillah zai ka ce wallahi haka abin yake Allah domin duk wanda ya tausaya shi ba Allah zai tausaya mashi hmm. wanda ya tausaya kwarai da gaske a kokari a tausaya mashi shi ma to ka ka dan jefa ta yar magana tana koma gida sai ce ah to na ji wajen wani ya aiko man da atamfa da geran azumi da yan kayan shayi da sauransu ji na same shi ina taron ko kuskure aka yi sai ce a ba wani kuskure ya ce taimako ne kuma ya ce duk wanda ya taimake wani allah zai taimake shi lalle duk wanda ya taimako ya kamata lalle ba a taimake shi ni ban gane wanda abin da yake ta magana a kai ba ya eh, tunana ta wannan magana ni zai wata so ban ce mai komai ba sai kawai da ta ce ke sadakin so an ce kyauta son kike amma ya ke fito karara ya ce oke to to to to to kaga ya harba wani abu yana daga cikin kandilin da farko farko an samu wani daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wata tana ta kaba sai ganta ya ce wance ta ce na'am ya ce to ni dai jikan manzon Allah ne ta ce wani kana neman aure ina idda ban gama ba ya ce ni na ce na neman auren ki kawai daga na haɗu da ke na faɗa miki daraja na kawai misali yanzu kawai ka gan matan da yake so in ta kaba sai ka ce wallahi ni ne gwamnan jahannan kuma da gaske ba faɗa ba ba ya ce gwamna eh gwamna eh to me rana da gwamna shi so da ce ke baki gani ba sun ke yake kokari ya samu mai gadi ne ya tsage mashi karfa wani yanzu su gwamna suna ciki misali ina fatan mun gane wannan da kyau to kaga ai ba fito karara ba fita karara Allah ya hana amma yadda irin wannan maganan babu laifi ashe da mutum zai yi amfani da kalman da ba kazafi ce karara ba to sai dai ainihin wani horo amma ba wai a same shi a ne shi ba malam sai ce raka ta'ala baina tasrihi lil mu'tadda anan sai Allah madaukin sarki ya bambance ga wanda zai fito karara ya ce yana son mace tana cikin takaba wata arif da kuma wanda zai yar mata da magana kaga akwai bambanci abin ba ɗaya bane qalu suka ce wala mai bai Allah ma fi kitabihi illa li anna bainahuma farakan anan Allah madaukin sarki bai bayyana fadi karara da saka yara ba sai da ma can suna da bambanci walauka na sara'an ba ce abubuwa ne guda biyu iri daya lam yufarriq bainahuma fi kitabihi Allah madaukin sarki ba zai raba tsakanin ba sai dai kawai ya faɗo hukunce ce ga abin da yake akan shi kuma dole a bari kuma dole a kula ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai malam yace qala muqayyiduhu afallahu anhu wa ghafara malam yace قد علمت مما ذكرنا أقوال أهل العلم حقيقة maganganun da malamai suka faɗi wa hujjatuhum fi ta'rib bil qazafi dangane da mutumin da zai bijirar da magana na ƙazafi ga wani hal yalzumu bihi haddun aw la inda Allah ta'ala shin wannan haddi bai lazumce shi ba ko ko ya lazumce shi wa azharul ne indi mala yace magana da tafi karfi cikin maganganu guda biyu wani suna cewa za a yi mai haddi wasu suna cewa ba za su yi ba mala yace anna ta'arida idza kana yufhamu minhu ma'na al-qazfi fahman wadihan min al-qara'in anna sahibahu yuhad cewa idan mutum ya faɗi kalma kalman da za a iya fahimtar kazafi yake mawancan ƙarara ga maganan da ba ta ɗaukar wani tamba ba to lalle za a kamo shi a wani bulala ba wa da wata mahala ya ce li annal jinayatu ala irdil muslimi ta ta haƙaƙu bi kulli ma yi fahimu min ka fahiman wadihan domin dukkanin abin da zai kai ga zubar da mutum mutuncin wani mutum musulmi to za a iya gano shi ko da mutum ya yi amfani da kalmomi ne na sakaye لئلا يتزرع بعض الناس لكذب بعضهم بألفاظ التعريض التي يفهم منه الكذب بالزنا وظاهر أنه على قول من قال من أهل العلم ما لا يتي كر أبر ونن كفا كر أبر زريعة إرداما koyaya take da wasu mutane za su kafe su ta reto a kanta suna amfani da wasu daga cikin lafuzza wanda karara za a amfani da waɗannan lafuzza a gano cewa ana ƙoƙarin jifan wane ko suware da cewa sun yi zina ne amma an ƙi fitowa fili a faɗi magana to in an gano wannan saboda kare mutuncin al'umman annabi duk wanda ya amfani da irin wancan kalma mai harshen damo ko harshen maganin da sai an ba an shiga duhu sannan a gano haskenta to a nan za a kawo shi a mai bulalan kazafi wannan kuma shine zahirin maganar da malamai suka faɗi cewa inna ta'rid bil qazafi la yujibu al hadda annahu la budda min at ta'zir al mu'rid بالقذف للأذى الذي صار منه لصاحبه بالتعريف والعلم عند الله تعالى ما لا يجي amma malamai sun ce idan ya zama maganan da ya faɗi magana ne wanda ƙarara ya kau daga za a iya gane cewa lalle maganan nan da ya faɗi ƙazafi yake rufe amma magana ne ta batanci wanda za ta iya bayuwa zuwa ga nan to nan ba za a gane shi ba za a kamo shi lalle za a mai bulala na cewa ya yi mawana kazafi mun gane wannan da ya yi mawane jarima sai a yi mai taziri ba za a mai kazafi ba jama'a maganganun guda biyu ne kamar yadda kuka ji maganan farko shine idan ya faɗi ƙarara cewa wane ya yi laifi iri kaza ya ambaci kazafi a fili to nan za a mai bulala kun gane wannan da kyau ko amma wasu malamai suka ce ba za a mai bulala ba in ba ya fito ba sai suka ce ai in aka bar wannan to mutane za su yi amfani da wannan dama su ta ƙoƙarin cin mutuncin mutane ta amfani da wannan kalmar in yi amfani da kalmar da in an gwada ta da wasu maganganu za a gane nufin kazafi yake yi to za a kawo shi a mashi bulala tamanin na kazafi amma maganar da ya faɗi sai an shiga an fita da ƙyar za a iya tabbatar da cewa ƙazafi ya yi to a nan bulalan ta'aziri alƙali zai mai ba za a yi mai bulalan haddi ma ƙazafi ba ina fatan mun gane wannan da kyau jama'a mun fahimci wannan allah maraukin sarki ya samu dace malam sai ce almas'alatul khamisa matsala na biyar قال القرطبي في تفسيره ما ya قرطبي a cikin tafsirin shi yace الجمهور من العلماء gaba ɗaya malamai sun haɗu ala annahu la hadda ala man qazafa rajulan min ahlil kitabi aw imra'atin minhum idan aka samu musulmi ya yi ma namiji kirista ko mace kirista namiji ba yahudi ko mace ba ya kazafi to ba za a musulmi haddi don ya yi ma kafiri kazafi ba wa qala zuhuri wa sa'id bin musayyib وابن أبي ليلى عليه الحد amma مال زوري da malam sa'id dan musayyib suka ce za a yi mai haddi idza kana laha waladun min minal muslim in ya zama ita wannan kiristan ta taba auren musulmi har ma ta haifan mai ɗa mun gano wannan da kyau ko to za a yi musulmin da ya mata kazafi bulala saboda alfarman ɗanta musulmi ina fatan mun gano wannan da kyau amma in ya zama ita ɗin nan ba ta da ɗa musulmi ko mun gano wannan ba ta da miji musulmi kafira ce tsuron arniya kawai to duk wanda ya mata kazafi to shi kenan kawai ya mata kazafi ne ba komai a kai shi sai ne bari mu ji abin da malaman za su faɗi wa fi salis thalith malai ce akwai magana na uku wa huwa annahu idza qadafa an idan ka samu musulmi yayi na kirista mace kazafi wanda wannan macen tatal musulmi tana ƙarƙashin auren musulmi junubul had to za a yi ma wannan musulmi bulala na haddi saboda kiyaye alfarman wancan musulmi da ke aurenta ina fatan mun gane wannan da kyau kun fahimci wannan bayan da malam ya kawo da kyau ko malam ya ce qala ibn manzur ibn manzur ya ce wa jumlul ulama dukkanin malamai majmu'una sun haɗu wal qa'iluna bil qawl awwal sun goyi bayan maganar farko walam adrik ahadan wala laqituhu yukhalifu fi zalika yace ban taba riskan wani mutum ba kuma labari ma bai taba zuwa man cewa wani mutum ya saba ma wancan fatawan farko ba fatawa ita ce idan musulmi ya makafiri ko kafira kazafi ba komai a kan shi ku gane wannan da kyau ko sai inda kafiran tana da ɗa musulmi ko kafiran tana auren musulmi a nan in tana auren musulmi yanzu musulmi yana aurenta yanzu tana ɗakin shi kai mata ƙazafi to za a maka bulala amma in ya sake ta suka rabu ko ya mutu ya bata tana kafiran ta kai mata ƙazafi ba komai a kanka amma idan ya zama bayan da suka rabu da wancan musulmi ashe ta haihu da shi kuma ɗanta musulmi ne ko kuma da mijinta musulmi ya mutu tana da ɗa musulmi da ta haifa da wani mutum musulmi sai kai mata kazafi to za a kamo ka a maka bulala tamanin na kawo ma uwar musulmi kazafi ina fatan mun gane wannan da kyau da inda aka yi komo musulunci zai bata kariya bala ya ce wa idza qazafa al-nasrani al-muslim al-hurra fa alayhi ma ala al-muslimi 80 jalda amma idan aka sami kirista namiji yi ma musulmi namiji ko musulma mace kazafi to za a kamo shi a mai bulala tamanin irin bulalan da za a yi ma musulmi wanda ya ma musulmi dan uwan shi kazafi kun gano wannan da kyau ko malai ce ma a'lamu fi zalika khilafan ban san wani malami da ya saba ma wannan fatawan ba dukkan malamai akan haka suke kenan yanzu abin da ya zama mana wajibi jama'a dole ne mu tashi mu kafa shauka mu kafa gwamnatin musulunci mai karfin tsiya wanda idan ka samu kafiri ka sassaɓan yi wa musulmi kazafi ba za a ce ƙasa ɗaya al'umma ɗaya a rabu da arna yana cin mutuncin musulmi ba kamo ja'iri za a yi sai an mai bulala tamanin ina ba ta mun gano wannan da kyau kuma yanzu ba zai yi don kayan kazafi ga kafiri daga kai ka ƙara wajen alƙali musulmi fasiki ko alƙali kafiri kawai ya kamo kai ka maka bulala ko maka wani horo don kama kafiri wancan kuma gano wannan da kyau ku kuma mun fahimci wannan ayar da muke ma bayani a kanta Allah cewa wallazi ne yarmunal muhsanati kadiri muhsani duk wannan ilimi ce din ko mun gano wannan da kyau ko kallon arne kawai yake to haka za a bar shi a matsayin shi na arne kawai ina ba ta mun gano wannan da kyau ko magana ka faɗi ya ce maganar ba ta mai daɗi ba in ma iyaka kawai maka faɗa ce to cin da arna ba su sa wannan kalmar da Allah in za ka faɗi ta ka san za ka faɗe ta ko kamar yadda wani ne ya kai karan wani yaro ko kulle ya gaya sai ce mai arni ya je sallama da uban wannan yaro ya ce a yaron nan faɗa yana ce ma arni da iya gani sai uban yaro ya ce kai kana ce mashi arni ya ce eh ce to kai kana sallah sai ce a baya sallah shi arni kenan eh to dan dai arni arni kake to kuma shi yaro dai za a sayan da ba mai fada ya ganka in zai amfani da kalma arne ya sayan da zai amma arne ne arne ne ba a mutan fara ba ina ba ta mun kwana wannan da ke to kawai wanda za a ce kenan Allah ya sa mu dace Allah ya tsare mana imanin mu yawa lokaci ya kure za mu saurara nan da Allah madaukin sarki ya kai mu kato na gaba za mu zo mu tashi kan matsala na shida fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum